ya nake ganin gare-gare ne a cikin nan kayana ne a ciki koken ne fa koken fa kace a karɓi jakar buƙatar mu ta biya arrestin an gama kamfanin ot international film production suka ɗauki don kawo muku wannan ƙatar shirin mai suna bakar kasuwa kamar ya abar ba gane wato alaja wannan ta shiga ban ɗaki ta fito na shiga sai ga guntun sigari akan wannan matsiyaciyar ya sa kamar ne kuɗi kika rasa ba abin siyan ne babu. Live your life for the distraction and live your life for the meaningful. How to survive, how to make a deal, how to be a deal for the dawn. Bakar kasuwa. Samu guri ka ajiye motar nan samu wani loko ka ɓoye ta ka faka ka yi kamar kana wani abu. Wai wannan ba wannan yaron Yusuf bane ba? Kaɗa da mutum. Ta ya za a yaro yana hannun hukuma kawai tsaya sai mu gan shi a cikin an gano cewa akwai wani yusuf da yake gida bayan wanda yake hannu ko yusuf yana nan gida a yanzu iya daure the man called for the issue the man called for the night bakar kasuwa kin ga wannan koken ce ɗan mezuku original authentic me ka siyo mata mu gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da mun kike shaye-shayen da na dora yarinyar na hawa bakar kasuwa rayuwarsu cike take da cakwakiya da turnuku irin na rayuwa lissafin da suke bugawa na kwayoyi ne lissafin su na abin da yake kawo ne mayan zuciya a cinikayyar gurbi a nan ne ake bambance fasalin sai dai lissafin baya zuwa inda ake zuwa bakar kasuwa daukar nauyin shirin yusuf mpeg mashirin shirin shazal oti dorai labari shazal oti dorai tsara labari rabiu zero mataimakin mai bada umarni shazal oti dorai wanda ya bada umarni hassan ja'in duk abin da gwamnati ke kokarin ta hana dan a cikin al'umma ko kuma shi kuke kawowa don ku da al'umma to bara idan na kashe ka na fasa maka in ga ubanda ya daure maka gindi a garin an ga me za a yi akai ah! duk wata harka ta rashin gaskiya ko ta annati sai ka sabe su kuma wallahi sai na tona ni ta <laughs> Shayi Alhaji Yakubu. Kai sa'a tana cikin kalubale. Bakar kasuwa. Hello sir. Hello. Ga wannan Yusuf din ya zo sayi a wani shago. Kin gan shi ki tabbatar? Sai ku subscribe ku danna mana karrawa a YouTube channel mu Bakar Kasuwa TV da kuma Shazal OT Dorai TV. A nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku duk ranar Juma'a misalin karfe 7:30 na dare. Bakar Kasuwa. ai shi ne mata komai zai yi sai da yawa mata babu maza a aikinsa malamin mata malamin mata malamin mata malamin mata malamin mata kai idan ka nauka don farace don farace malamin moto mata wai me yake faruwa ne kullum kina cikin damuwa kina cikin tunani kina kuka kuma in kika ga baba ba kya kuka me yake damin ki ba komai anti a'a wata akwai abin da yake damin ki ba zan yadda da ba komai din nan ba yan kwanakin nan kullum kina cikin damuwa daga baba ya fita kullum kuka ɓacin rai damuwa ki gaya min me yake damin ki Na ce miki ba komai. Ba da fa wata 'yar uwar da ta fi ni. ni fa yar uwarki ce kar ki manta ni zaki gaya wa matsalarki ni zaki gaya wa duk abin da kike ciki ki gaya mun dai damuwarki dama malamin da nake zuwa gurin shi ne ya ce wai saurin kwana biyar in mutu malami <laughs> kanwata yanzu ki har kin san ki je gidan malami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to samu nutsuwa shi isa hankalin ke tashi kike ta kuka ya gaya miki saura kwana biyar ki mutu to ba yanzu zaki mutu ba sai kwanan ki ya kare ba wani wanda ya san ranar da wani zai mutu in ba ubangiji ba da gaske auki ya kin gasgata da maganar sa. to samu nutsuwa Allah ne kadai ya san ranar da zaki mutu shi kansa bai san ranar da zai mutu ba balle ya san ranar da zaki mutu ki dai wannan kuka. ki daina bari baba ya zo yanzu zan gaya masa duk abin da ake ciki don ya san wani mataki ya kamata a ɗauka. To anti. Ki yi haƙuri. Ki yi haƙuri Ta haba ta ishiru kin ji ba za ki mutu yanzu ba. Ba za ki mutu. Wato algafata malam iyakwa. Al'amura fa gaba ɗaya sun dagule sun caɓe Ni yanzu ban san ma ya kai na yake ba. Kawai ina tafiya ne. Me isa? A taƙaice yanzu an zo an buga zaɓe. algaba ta malam an kada mu a zaɓe inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kun faɗi a zaɓe ƙuri'a bi muka samu to mutum biyu da ka same su ai sai ka gode wa Allah wani fa bai da ko ɗaya wani kuma ɗaya ne da shi to wallahi kai ka so ka ya daɗe aka kayar da kai a zaɓe ka bari to ai duk mutumin da Allah ya baiwa kuɗi ya bashi lafiya kuma ya bashi ƙarfin mulki a ce kuna da mulki a hannunku ai duk wani makamai da za a baka wanda za ai an mai maka komai kuma kai haka kwanta ka faɗi zaɓe ga mamman sani nan za ka ji daga gare shi to ina sauraron ka muhammad sani bismillah wato malam haka ne tun lokacin da muka zo muka yi maka bayani haka ne akan cewar fastocin honorable haka ne ana watsa musu ruwan kwata da sauran abubuwa ana yin ihu ana yi mana abubuwan da basu dace ba to fa har yanzu bata sake zani ba a takaice ma dai bayan haduwar wannan zaɓe da muka yi To. honorable ya haƙura da takarar nan gaba ɗaya ya haƙura to ai alhamdulillah tunda har ya haƙura da wannan takara sai ya koma kasuwa ko ya ci gaba da kasuwanci eh. ai idan dama ta ki sai a koma hagu ko kuwa eh to ai alhairin ne ma yazo tunda malam ina ganin tunda abubuwan nan da duk da aka zo aka yi ba su samu yiwuwa ba hmm. to ina ganin dama ai shine muka ga ya dace cewar a dawo da kuɗin nan a dawo da me kuɗi da Allah Muhammad Sadi ina so zan tambaye ka kakanka yana nan baya nan kakar kafa. ta rasu to kan yan uwanka kan makotanka kan al'umma da ka sani a rayuwa mutum nawa ne suka mutu gaskiya ba zan iya kididdige wayanda suka mutu sun dawo ba wanda ya dawo to su kuma wannan kuɗi sai a dawo da su kuka ƙi tafiya ku je wanda suka linka liƙa muku fastoci da kuɗin motocin da kuka biya ana yin yawon kamfan su me yasa ba za ku je ku ce su biya ku kuɗin ku ba sai ni ni an raina ni kenan ko me to ai kuɗi daban rayukan mutane daban to shikenan tunda kuɗi daban rai daban ku je ku ajiye wa gawa kuɗi ku gani in za ta kalle ku bari in gaya maka wata magana ba malamin mata ba ko malamin ilna majandi ne kai sai ka damun da kuɗi ni kake nunawa ƙwarai kuwa ai ba sai na ƙara samu ka ba to da imin bayani banda kun rena ni kai ka isa ka dube ni ka kalle ni kuɗin ni na ci da ka kawo kuɗin me na ci a ka ba abun da na tsina na a cikin ka turare ma sai da muka sai turare na miliyan shida cika ma kuɗi ma ne a aikinka ga bacci da bamba sai da ne wata uku a tsaye ban yi bacci ba ine maka aiki ine maka wahala saboda ba ku da mutunci fitsararru ne ku za ku zo ku da kake zare mun ido ai ma kun saba yawo da yan daba ko a sha malam ina jinka ina fada lissafin rasitsan duk da na baka kuɗaɗe kuna da rasitai saboda haka suna nan a rubuce Allah dan annaba a cikin ku ku ɗauke ni tunda ku ta ka kuke ai sai ku je ku saka ni a rariya kai za ka ɗauke ni koshi a bakacin kuɗin ku. Ba mai daukan ka kuɗin mu ko muke so. To ai ƙarshen ku sai ku je ku kai ni ku je ku sa ni a rariya ku tace ni ko? Ku kai ni rariya ku tace ni. Malamin mata. <laughs> Malamin mata. Malamin mata. wallahi ku tashi ku ban guri ku kuma duk wanda na ƙara gani a cikin gidan nan sai na ƙone mutum ah, sai ka ce yayi mu yayi ne da zaka ce ka ji ko ta irin magana da yake wannan rabu alish maganin biri karam karam ku kenan ku je din saboda ba ku da mutunci ba ku da imani ba ku da tausayi ba ku da jin tsoron Allah kuma insha Allah haka za ku ganna ku kyale ni albarkar sayyidul hujudi albarkar sayyidul kauni albarkar shugaba shugaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka za a banna a kyale ni in Allah yadda mai gaskiyar da babu mai gaskiya kamar sa wanda duniya da lahira domin sa akai ba ai ba ba za a yi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun yi tsani da shi bango majinginar bayi haka za ku ganni ku kyale ni ku kai ni rariya in kuka kai ni rariya sai a tace ni in Allah ya yarda haka za a ganni a kyale ni an sako ni a gaba washi shi gwano gwano yan yan yan yan yan yan yan yan yan baya jin warin jikinsa sai jikin wani yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan gwano baya jin warin jikinsa sai jikin wani gwano baya jin warin jikinsa sai dai jikin wani Allah ka tsaya mana Allah ka tsaya mana ha ah. albishirin kuma aurata maza da mata na duniya cibiyar sha'aban ta zo muku da taimakon da zai taimaka muku a cikin zamantakewar ku ta aure ta yi muku tanadin magunguna ingantattu domin lafiyarku lafiya babu mai bishi da ke domin haka take muku albishir da magungunan da suka shafi maza ko mata kamar matsalar menstruation wato istimana'i biya wa kai bukata hakan yakan janyo mutuwa ga ɗa namiji ya kasa biya wa iyalinsa bukata da rashin haihuwa sanya sanyin mara da saurin inzani da sauran cututtuka kamar haka ciwon koda da hawan jini da diabetes da dai sauran manyan cututtuka da ƙananu waɗanda lokaci ba zai ba mu damar mai muku bayanin su ba cibiyar magungunan sha'aba ta muku tanadin su cikin sauƙi da rangwame da rahusa muna haba-haba da wanda ya zo neman taimako cibiyar magungunan gargajiya sha'aban tana nan cikin jihar borno state adireshin ɗinmu shine kamar haka tailoring and fashion Plaza, Mafoni, opposite Kanin Hospital, saman Bene, shago mai nomba takwas. Muna muku marhaban da zuwa. Domin neman ƙarin bayani, za ku iya tuntuɓa mu kan nomba kamar haka. Ko kuma nomban WhatsApp ɗin sai mu ji daga gare ku. banza aikin wasu sha sha sha ni za ki kawo wannan shashancin a nan gidan yayar ki ta gaya min komai yanzu kamar ki har kin san ki je gidan wani malami wai har malamin ya gaya miki ce wai kwana biyar rage ki mutu so kuwa kawai mutuniya banza mutuniya wofi akwai wanda ya san ranar da zai mutum ba in ba Allah ba Allah ne kada ya san ranar da wani bawansa zai mutu shi kansa malamin da ya gaya miki zaki mutum bai san ranar da zai mutu ba sha sha sha ke kuma kika yadda ki zo ki ta ɓacin rai har kina dukkin bikin rame ni ban sani ba ni za ki ga za ki kawo wannan a ina malamin ike ne wanda malami ne sunansa malamin mata ye malamin mata me kankat ake ce masa aiko yau za a yi kankat yau sai na je na gan shi yau ta ƙare masa a tambaye kana ji baba da yake munafuka ce da zarar ta ga ka fita sai ga ta yi sun kuyi da kai tana sumi sumi tana koke koke ashe ka ji abin da ta je ta aikata shi yasa na ga yarinya tana ta ramewa tana ta ramewa ashe sai bana nan shegantakar ta take tashi don abin da take ban taba sani ba to ta kare daga yau kin san inda yake ko To za ki kai ni. Yanzu zan je diga yayanki za mu je mu gaishe. In Allah ya yarda yau za a yi ta ta kare. Abinda nake so da ke ku shirya mu muna waje muna jiran ku. Yau fa sai an nuna min malamin. To ku fito ku same mu. Salamu alaikum. Nad ne? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin wa dai kuma salamu wa nan ne? Ha'a. Baki kai. Kai baki. Baki kuma daga eh. ina? Baki daga inda baka sani ba. To, ubar da abinku ba na ganin maza mata nake gani. Kai, kai, kai dakata, kakai mazancan banza. Ka gane wannan yarinya? wani abu ne ya faru wannan yarinyar ta zo wurinka kwanan baya yanzu kai har ka isa ka gaya wani eh, eh, ranar da zai mutu ka isa ka gaya wani ranar da zai mutu ashe za ka san ranar da kai kai ma za ka mutu kenan in dai har za ka gaya wani da Allah saurara mana da Allah saurara da zan yi magana da kai dattijo da kake yin wannan maganar ai hasashe ƙasa ce ta gaya mana wannan abu ba mu da masaniya akan komai idan muka daki ƙasa sai ta ba mu bayani kuma da kake yin wannan maganar mu raina mu aka yi ne masu hasashe da suke cewa yau za a yi gajimare a gari kaza gobe za a yi haza hazo gobe za a yi abu kaza su baka karya ta su ba sai ni kasar banza kasar wofi ka zagi kasa shekara ta na kai saba'in da wani abu a duniya kai za ka gaya min wai ƙasa ƙasar banza ƙasar rofi sha sha sha makaryaci wallahi na ɗauka dattijan mutunci ne kai amma tun da ka nuna min rakin mutunci wallahi ni ma sai na buɗe baki na yi magana ina da bakin magana ni ma ai tarkacen banza da kai wannan ne tarkacen baba kaga wannan mutumin da kake ganin sa kaf nasiyan nan babu matan da bai batar ba wasu matan da basu gane ba shine diyabi yanzu gaba ɗaya sa sun kauce hanya wallahi kai ne batacce wannan kai wa yaron nan naka magana fa wallahi in na fusata ba zai gama lafiya ba yau kamar wannan yarinya mai ta sani ai irin su yake batarwa da kuma jahilai malamin arziki malamin kirki ka ganshi da wannan tarkacen rakacen kai ka ce wannan malami ne ba boka bane ne to zo ka taba ka gani in za kai gobe kar ka jawa kanka abin da zan bata maka yanzu kar ka jawo kanka abin da zan bata ma baba in kai akwai waya ta ce ta ɗauka ta baka Kwarai kuwa ka fito da ita Kwarai kuwa wayar yarinya ne ne amfani da ita wayar yarinya ba ni ne amfani da ita ba da ta kawo ruhanai ne suka sabe ta suka tafi da ita ka kaga kaga baba kaga kake gani ka ba komai bane ba kwani ka ga ne ya kaga dan Allah dan annabi ka ƙara tsallakowa nan ka gani idan baka zama gurgu ba yau dan girman iyayenka ka tsallako baba ka ne wa Allah turo min ɗanka ya zo ya tsallaka nan gun kai kai yaro yaro tsaya idan ba sai ka ka san Allah dan nan naka in ya tsallako nan wallahi sai ga ya koma haka jijjiga zai fara yi alƙur'an ko in zama shagidi ya tsallako dan Allah shi wannan yaro yanzu asirinsa ya tonu duk abin da zai iya yi na hauka na shashanci zai iya yin sa yanzu ni kuwa idan ka ce za ka yi min wannan shashancin zan tattaka ka a nan wurin wannan yaro an ce tabar kunya da hauka ake naɗe ta kayi a kansa amma ni in ka ce za ka yi min ni zan tattaka ka wulakanta ka nuna mana ka kai ba kowa ba ne. kuma ka fito mana da wayannan kuma wallahi idan baka fito mana da hukuma za mu haɗa ka wallahi dan Allah dan annabi karewar kara don Allah ku fara kai ni ihu tukuna yau in kuka kai ni ihu daga nan in kuka ga abu a ɗauki mataki ba sai ku tafi majalisar ɗinkin duniya ku kai kokena. kar ka cika baki yaro ka kyalehi baba zo mu tafi mu je gida hukuma ta fi karfin wasa ka kyalehi baba na ce baka mu tafi gida yo me za a yi min ni ne dai wai ba fa yadda za a yi da ni wallahi ta hasadar da ake min wallahi haka za a haƙura a kyale ni daga yau ba za ka kuma wani ba in amsa kiran dan Allah dan annabi ku je ku gaya wa duk wanda za ku je ku gaya wa baba mu tafi mahada a can gaba na gaya maka kawai tsumbu yake yi In ba tsumbu ba me kake yi mahada a gaba zaka je. zaka zaka je kira duk wanda zaka gaya kai kai ka saurari kira to na ji ubar da raini da rashin ganin daraja da ba ku yi tamu zaka je ka gaya wa likita ya baka kuɗin ka ne Maran lafiya bai samu lafiya ba ko dan an raina mu wallahi ba za ku ga daidai ba kuma tun daga nan za ku fara ganin rashin daidai kafin ku je gida ran kowa sai ya ɓaci wannan su haulaka ya lakuna sura fahamar lirafika an ta kuna ilabakan min yawma maudika ra'ikan masarura hayya mana hayya mana ba ba a da kulli yawmil maqbul fata fata fata fata kince mu haɗu nan kuma kin yi shiru Wala ƙawata wani abu ne ke damuna. Me ke faruwa? Kuma kin san dai ba zai wuce wannan maganar aikin da aka cire ni ba. Ta. Ƙawata ko ni na ji ta kai shi cire ki da aka yi ni. To amma baki ɗauki wani mataki a kai ba? Kin san dama na gaya miki akwai malamin da na sa ya min aiki akan abu. Mm. Na ɗauki kuɗi dubu ɗari takwas na bashi akan yayi min aikin wannan fim ɗin saboda in samu in ci wannan audition ɗin. Ya karɓa kuɗin nan ya ce zai min aiki amma wallahi gaba ɗaya in gaya miki ashe dan fara ne gaba ɗaya ma shi yasa na faɗa a wannan aikin ban ma samu aikin ba. Kawata har dubu ɗari takwas? Amma kawata kina da kawa kamar ni 'yar sanda? Har kika bari aka yi miki haka? sai san malaman ne balantin ha irin wayannan bokaye bokaye ne ka je ka ce za ka kai karar shi ko kuma wani abu ya zo ya maka mugun abu ba wani ba wani ba za a yi haka ba yanzu za ki tashi ina dai fatan kin san gidan malamin tashiwa ki yi mu biya ta office na dauki abokan aiki na mu tafi gidansa Ƙawata kina ganin ba wani matsala? A'a ba wani damuwa, ba wani damuwa. Ke kam ki yarda da ni ki tashi mu je. Salamu alaikum ‘yan uwana masu sana'a ta harkar fim, musamman kuma ‘yan downloading. Ina magana ne akan ‘yan downloading, masu downloading na fina-finanmu, wanda suke ɗauko fina-finanmu a YouTube channel suna tuttura mutane suna siyarwa. Ba mu hana ku kusai da fina-finanmu ba, amma ku tabbatar kun mallaki wannan fasta. Wannan fasta ita ce ta season 3 ta kunnen ƙashi, wannan kuma malamin mata season 2. Fim ne mai dogon zango, duk wanda zai ɗauko fim ɗin mu ya tura yana siyarwa ya tabbatar ya mallaki wannan fasta kar mu zo mutum mu tarar da shi yana tura mana fina-finan mu bai sai wannan fasta ba duk a karkashin doka muke don haka a kiyaye fim ɗin da muke ɗora shi ranar litinin da misalin karfe 8 na dare kunnan kashi wannan kuma malamin mata ranar alhamis da misalin karfe 8 na dare kamar mutanen da suke wajen kano kamar irin hadeja malam madori azare fatoskum da sauran dai wurare wanda ba kano ba muna sanar da ku cewa ku lallai lallai ku gaggauta mallakar wayannan fastoci domin muna tafe kowane lokaci za ku iya ganin mu duk wanda muka samu da kayan mu to zai girba abin da ya shuka kamar mutanen da suke cikin lunguna lungu da sako kakkai tunanin kana cikin lungu ba mu san gun da kake ba a'a muna sanar da kai duk lokacin da muka same ka baka da wannan fastas ta kunnan kashi ko wannan malamin mata a kuka da kanka kar yi tunanin to a'a wani ne ya bata maka a'a sai zaka kuka da kanka saboda doka ce mun sanar maka sai fansa kar dauka mara kaya maka sai fansa ba mun ne muku godiya mun ne muku fatan alheri a kiyaye a kiyaye idan kunne ya ji kuma jiki ya tsira ba muna yi don mu bata wani rai bane muna yi ne don mu gudu tare mu tsira tare